Tallafin wanda ke kunshe da wasu sabbin motoci masu silke da wasu mahimman kayayyakin sadarwa wani bangare ne na gudunmuwar da kasar Amurka ta yi alkawalin bayarwa da nufin karfafawa rundunar haɗin gwiwar Jason Sahel gwiwa a yakin da dakarunta ke kafsawa da 'yan ta'adda in ji jakadan Amurka a Nijar ambasada Eric Bibitika lokacin da yake damƙawa hukumomin tsaro makullan waɗannan motoci. Jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin Amurka a Nijar Alhaji Idi Bara'u ya yi mana ƙarin bayani kayan aiki na tsabar kuɗi miliyan ashirin da ɗaya da ɗoriya na dala amurka kamar yadda kuke gani ga su sun haɗa da maye-mayen tankoki da motoci na silke na ɗaukar sojoji da na dakun mai da ruwa da kuma kayan sada suwa cewa da la'urori na aika saƙo da kuma madubbai tabarau na hangin nesa da dai sauransu wannan gudunmuwar gwamnatin amurka ne domin kama waɗannan ƙasashe yaƙi da wannan annoba ta addanci ministan tsaron ƙasar nijar alhaji kallamu tari da ke karɓar wannan tallafi ya jinjina wa gwamnatin amurka saboda a cewarsa ta yi tsayin daka akan maganar samar da tsaro a yankin sahel yana mai nuna ƙwarin gwiwar cewa waɗannan kayayyaki za su yi tasiri sosai wajen murƙushe 'yan ta'addan kan iyakokin nijar da mali nijar da burkina faso tunda kasan ba a shiga daji ba ruwa ba a shiga daji ba mai nan kana ganin kamar sai in ce maka station mobile ce an kai kowace mota da gaggani tana iya bada mai ana iya bata tana iya ba wata mota duk mota da gaggani tana iya ɗaukar ruwa tana iya bada ruwa kamar famfo ne a buɗe ga gari kowa ya sha kenan kaya ne na aiki na daji kaya ne wa'anda suka dace da soji da cikin yanayin da ake na yanzu na aikin soji sai mu ma amurka godiya kuma abin da sun ka saba yi eh, hulɗa mu daga amurka ta ta zan hulɗa ce ta abu ƙasa a zahiri duk abin da sun ce za su yi cikin wannan hulɗa za su yi shi kuma ga abu ne gashi na ka kama na kasan abu ne mai unhwani wai sai godiya gare su na gode musu wannan tallafi na zuwa ne makonni biyu bayan da shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu ya gana da jakadun Amurka da Faransa a fadarsa haduwar da ta kasance wata damar samun tantaunawa a tsakanin hafsoshin sojan kasashen uku da zumar bullo da wasu sabbin dabarun yaƙi da 'yan ta'adda a jajibirin karamar sallah hukumomin Nijar sun sanar cewa sojojin kasar sun karkashe 'yan boko haram sama da hamsin a yankin difa yayin da aka kama wasu biyu dauke da bama-baman da suke shirin tayarwa cewa ba idan waɗanda dubunsu ta cika a nan yamai su ma a wani lokacin da suke shirin kai farmaki. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.